Yara yara. Iye iye. Yara yara. Iye iye. Alawa alawa. Alawa yara. Ba kwa ta faru ba. Yara na gida suna ganin kun yi shiru kun yi haka. Kai yara na gida kuna jin daɗi suka ce Ah, Tom yanzu yara na gida ku ya kuri yanzu a fara. Kowa ya shirya? Kowa ya shirya? Eh. Kowa ya shirya? Eh. Yara yara. Iye iye. Yara yara. Iye iye. Yara yara. Iye iye. alawa alawa Alawa yara kai alawa alawa Alawa yara to alawa alawa Alawa yara yara yara yara yara yara yara yara yara to ya isa yara na gida da yara na nan barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin alawar yara tare da ni musa hamisu mai lakabi da kawutanku ni zan ja ragamar shirin yau ma ga mu a cikin garin munjibir a wani katafaren gidan wasan yara yara na gida na tabbata kuma za ku so a ce kun zo gurin nan an yi wasa da ku kun hau lilo akwai lilan mujahid akwai dokin mujahid kai akwai mara raƙumin mujahid ha ha yau za mu shiga har sulun mu jaji za mu shiga ga wata yarinya nan ta tashi bata zauna ba za a ɗauke ta a jefa ta gida ga wani abu akan matar sarki zauna zauna zauna kar a yawa yara na gida suka ce kin zauna to yara yara kowa ya shirya eh. to a ka'idar shirin namu yara da muke tare da su a nan kun ga ni kawo tankon nan wataran ni sunana professor kawo tanko wataran dakta kawo tanko ha wataran kuma kawutanku mai tatsuniya to yau za mu fara da ajin karatu kun san shirin nan fa abu uku yake yana ilmantarwa yana nishadantarwa yana kuma mene na gode ku tafa kanku yara na gida kun ga ashe sun fi ni sanin ma wani guda ɗaya to wallahi akwai abin da zan fi su sani sai na kure su yau ha ha ha zan ga da ku da professor kawo tanko waye ya fi iya karatu yara na gida da yara nan yanzu za mu tafi ajin karatu kowa ya shirya eh. yara na gida yaran nan fa 'yan makaranta ne ha ha ko ni ma sai na ja na ɗamara na tattaki amma hmm, hmm, hmm, top kowa ya shirya eh. kowa ya shirya eh. to shikenan top Yara yara? Eh. Wa zai gaya mu? Wa zai gaya mu? Jihar Kano. Jihar ina? Kano. Jihar ina? Kano. Tana da karamar hukuma guda nawa. ha, inda zan sumar da wayan su nan. <laughs> Ka gani ko yara na gida? Kun gama hannu guda biyu da ya ɗagu. Ni kuma? A, kai? barin da dogon hannu da gajeren hannu da dogon hannu da gajeren hannu zan fara daga gajeren hannu saboda watakila ni zan ci gari gaya min jihar kano tana da karawa hukuma guda nawa na gode ba ta ba maka ba ya ce 220 ku ta ba min ni da ban amsa ba ma to ya isa ita wa zai gaya min ja tana da karamar hukuma ba can akwai fage kai ba zan gaya muku ba in na gama ma sai kun gaya min guda uku a ciki. arba'in da hudu. eh arba'in da hudu. kai guda nawa ya ce yaran na ya gama da ni <laughs> ku taba wai kai ku kara wai to yara na gida wannan yaro ya nuna cewa lalle yana sauraron rediyo kamar yadda kuke sauraron alawar yara a gidan talabijin din arewa 24 to shikenan wa zai gaya mu a cikin karamar hukuma arba'in da hudun nan da ya faɗa wa zai gaya mu sunan guda uku guda uku guda uku kai gaya mu ya ce gabasawa ya kalli gabas ya iya sallah ku tafa mai to da wace kuma ya ce da mun jibir ku tafa mai dama a jibir muke to wa zai kara gaya min ya ce ki biya kai wannan yaro da gani maharbi ne ku ba wai yaro ya cinye gaskiya yaran nan yara na gida kaman fa sun fi sanin abin nan amma dai na san yadda zan yi ta ana ji na ana ji na to shikenan wa zai gaya min cikakken sunan ha wannan fa mai wahala ne yara na gida kai ga wani yaro can a gida shi ma yana ɗago abinci ba za ku shi ba ni kaɗai nake gani shi to shi kenan kai ma yaro na gida ga yamin karamar hukuma ɗaya ha kun ji me yace ya ce dala ku tafa mai <laughs> to ya isa ya isa tom to shi kenan a'a kai ma ba yanzu a tabo naka ba sai an jima ina kallon ka tom yara yara wa zai gaya mu wa zai gaya min ya tattake ya gaya min cikakken sunan cikakke ba <clears throat> na gyara murya sunan gwamna jihar kano cikakken sunan shi karfa gaya min rabi da rabi cikakken sunan shi da ƙarfi za ki faɗa yara na gida su jiki. a to wani wani yaran zai ga yawo ya ce mene ƙara faɗa yaran nan fa suna so su kure ni yara na gida sai na ƙara jan bel ku tafa mai kai ku ƙara mai yara yara ya ce mene dr abdullahi umar ganduji ga yara na gida can suka ce wannan yaran nan da ya lissafo musu wato ainihin ƙananan hukumomin nan na jihar kano ba su gan shi ba to ku dakata ku zauna zai ƙara gaya muku kowa ya saurara ya buɗe kunnen shi ga wani yaro ce yana wasa dawo ka zauna to gaya musu ƙananan hukumomi guda uku a cikin tsaya tsaya tsaya tsaya a nan cikin jihar kano dan yara na gida yau yau alawar yaran tamu a cikin kano muke yin ta gaya mana ƙananan hukumomi ɗaya ka ji ɗaya ka ji kowanne ka kalli yara na gida ka gaya musu ka ce musu gashi da kaza da kaza da kaza to kowa ya shirya eh. to mu je a ah, ni ni ni ne ni ne ni ne zaka gaya mun aini na tambaye ka local ah, government a fara daga farko fara daga farko to min jibin local government to gabasa local government to kibiya local government yace to amma fa yara na gida yaran nan bature ne ba haushe ne ku tafa mai Kai ku ƙara mai. To, yanzu yara? Yara na gida suka ce kai ma fa ba su gango ka ba. Lokacin da kake gaya musu cikakken sunan wato shugaba ko kuma gwamnan jihar Kano. Gaya mana cikakken sunan shi. Me cikakken? Abdullahi Umar Ganduje. Mene? Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kara faɗa? Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yara yara me ya ce ne? Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ya ce mene yara? Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ku kara gaya min. Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kai yara ku tafa mai. To ku kara mai. Yara yara? To yanzu za mu ci gaba. yara na gida da yara nan karkumanta kuna tare da gidan talabijin na arewa 24 a cikin filin nan na alawar yara tom yanzu za mu ci gaba yara yara yara yara kowa ya shirya eh. to shi kenan yanzu za mu ci gaba a cikin ajin karatu muke har yanzu wa zai gaya mu wani abu katoto ne abu katoto ne fa katoto ne abu amma duk girman shi duk girman shi da an saka shi a kan ruwa ba zai nutse ba kuma a ciki ana ɗebo abubuwa da yawa kai ana ma harkar sufuri da shi ba zai gaya mun sunan shi kai gaya mun sunan shi eh ta ce dutse ana harkar sufuri da dutse da dutse ake harkar sufuri waya san sufuri eh a ah, ba sufuri ba abin fakatoto ne ganda meme kuma da na dan juya haka ma ina ganin irin shi a nan gurin amma a tara miki kaya kuma an sa shi a kan ruwa ba zai nutse ba dutse baya nutsewa a ruwa ga wata nan ta ce kaga dan yayi dan karamin ya fada a ruwa ba zai ba shi ba ne katoto ne ba gandame mi markaɗeɗe burugujeje a tara mishi kaya a tara mishi kaya amma an tsashi a ruwa ba zai nutsi ba ah, gashi na ya ce jirgin kwale-kwale ku taɓa bai kai ku ƙara wai ta jirgin kwale-kwalen nan akwai karami akwai babba ko ba haka bane amma wata sai ta ce dutse ku ba mai ta yara yara yara yara tom ga wani abu kuma wa zai gaya mun sunan abin da eh aka fi so eh aka fi so ba ha ha ha ha kowa yana son shi wannan abin ana ta wahala a wajen neman shi ana ta wahala ana ta wahala a faɗi ne a tashi ne a tafi wani gari ne a yi wane ne a yi wane ne ana ta can wahala wajen neman shi a samu wani gurin a samu wani gurin ba za a samu ba ga yawon wayo yarinyar nan ta iya cin kuɗi ku taba mata kai ku ƙara mata yara yara kowa a kan kuɗi yake wahala a yi ta shan wahala a faɗi saboda su ne mahaɗin rayuwa da su ake siyan komai ko ka siya mota ka siya mashin ka siya abinci duk da kuɗi ake to mun gode tom shora na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na kai na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe wanda bai canka ba ya zama kurar baya shi kenan to yanzu zan faɗi mai wahala zan faɗa wa zai gaya min makaranta makaranta ba ha ha ha menene wani abin da ake samun shi a kowace makaranta ta boko ilimi a tafa mai kai a ƙara mai ai a makaranta ake samun ilimi ko eh. ko ta boko ko ta komai duk ana samun ilimi a makaranta to menene sunan wannan abin wanda katoto ne gandame ne idan aka ɗauke shi kuma a zuba mishi kaya a zuba mishi kaya a ɗauke shi a ɗora a kan ruwa kuma ba zai nutse ba mai sunan shi girgin kwale-kwale mene girgin kwale-kwale iya ce girgin kwale-kwale ku tafa mai to menene ake shan wahala wajen neman shin nan kuɗi ake ta faɗi tashi ake ta gungurawa ana dungura a shiga jirgi a shiga mota a cika me ake nema ne kuɗi eh kuɗi mene kuɗi yara me ta ce kuɗi ku tafa mata to yara yara to yara na gida ga wani yaro nan za mu yi tambaya ta gaba menene ake samun shi ba a samun shi a ko'ina sai an je makaranta ko ta boko ko ta arabiya kowace irin makaranta me ake samu a makaranta ilimi mene ilimi yara me ya ce ne ilimi ku tafa ma yaran nan gaye ku kara mai to ya isa ya isa ya isa zauna da kyau ka zauna kowa ya zauna eh. kowa ya shirya eh. wa zai gaya mu kai aji ajin karatu za mu lissafi lissafi lissafi idan aka baka abarba guda ashirin abarba guda nawa ashirin abarba guda nawa ashirin sai aka ce ka raba wa mutane biyar kowa abarba nawa zai samu kowa abarba nawa zai samu abarba guda nawa a guda nawa a raba mutum nawa kowa a barbado zai samu guda nawa biyar biyar ashirin fa guda hudu huɗu so biyar so nawa ne a ah, za ta rabu daidai za a iya raba mutum biyar daidai kun faɗa daidai ba amma ina so in gane kun abarba guda ashirin abarba guda nawa aka ce a raba mutum biyar nawa nawa za su samu guda hudu ku tafa musu wanda suka ce hudu sun ci limba ku tafa musu dama na san wasu za su ce biyar biyar ne idan ka raba abarba guda biyar biyar wa mutum biyar da biyar kenan ko ba haka bane idan ka raba mutum hurhudu ya zama kowa zai samu hurhudu su biyar in sun haɗu sun zama guda nawa guda ashirin ku tafa musu kaga wannan yaro yana da fikira da waccan ita ma ta ce hudu tana da fikira to mun gode yanzu idan aka ce a ajin na makaranta aji guda biyu ne da ku aji guda nawa aji guda nawa kowane aji yana da benci goma sha biyar biyar in an haɗa bencinan guda nawa ne guda nawa ba ki faɗa da ƙarfi ba faɗa da ƙarfi guda nawa ta ce guda nawa ta ce ku tafa mata to yanzu na ƙarshe yanzu idan aka ce dawaki kowa ya san doki ko eh. kowa ya san doki doki goma sha biyar doki guda nawa goma sha biyar in an kirga kunnuwansu kunnuwan guda nawa za su zama ga wata nawa ta ce guda nawa ku faɗa da ƙarfi guda nawa nawa ku tafa mata to yara na nan da yara na gida yanzu za mu je hutun rabin lokaci kuda aka ce mu kar ku matsa daga gindin talabijin ɗin ku yara muna dawowa ta alawa wanda ya juya ba zan cire shi alawa alawa a tafa alawa alawa kai alawa alawa to ah, kai ina ta yi kai bacewa ta yi ba <laughs> na fi kunya tsufa. alawa alawa kai alawa alawa to alawa alawa kai kai alawa nan fita ina take zuwa ne bari gani ko dai ta saman nan ne bari kai kai alawa alawa kai alawa alawa kai alawa alawa kai ya naga kai ha ah. ko dai na ɓoye tawa ne ban ga tawa ba to ina alawa ne alawa alawa ha kai ala ba kuwa mata waka ne da yanzu ta zuwa da yawa fa to ai mata waka sosai a mata waka da ƙarfi alawa alawa kai alawa alawa kai alawa alawa ye gatara gatara kai kai yawa gatara gatara ah yawa gatara ga eh gatara gatara gatara gatara yawa yawa <laughs> yawa rike rike rike yawa gatara! da rike Gata nan, gata nan, gata nan. Kowa, eh gata nan, gata nan. Kai, kai, yawa, yawa, yawa. Eh, alawa, alawa. Kai, alawa, alawa. Kai, alawa, alawa. Kai, ah, kowa samu. Kowa daga tashi yara na gida. Yara na gida suka alawa mu. alawa alawa kai alawa to kowa ya zauna kowa ya zauna kowa ya zauna kowa ya tara tashi a gaban shi to kowa ya tara kai kai kai to alawa alawa yara ina za mu lilan yara ina za mu yara ina za mu a tashi a shiga lilamu yara ina za mu yara ina za mu kowa ya bar tashi nan yara ina za mu yara ina za mu to mu zo yara ina za mu to yanzu za a hau lilo kowa ya je hau lilo to a je wanne za a hau kai ta nan za a bi ku zo ku biyo ni gangan gangan kai 一，哎哇！一，过来呀，好喽，过来呀，哈喽，过来呀，哈喽，出来！哎哇！阿哥呀，阿哥呀！耶！耶！哎哇！哎，过来都，过来都，阿都。 <laughs>

아시가 아시가 더 문제야 제야제더 문제 문제 문제 아 야와 야와 와씨 야와 아주 아주 언제 이리가 언제 이리가 뭐지 아무데까지 아무데까지 아무데까지 Go ahead, go ahead with that other. Go ahead, go ahead. Go ahead, yo. So go ahead, go ahead, go ahead. Ow, ow, ow. Ah, a yi hankali a kar abu buga mu na ce ka aje jefa kai a lura da ƙananan yara dai